من الشيطان الرجيم من أمسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan mutattu Abuja don karanta littafin mu mai albarka na shamani mai nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da ashamani al-muhammadiyya na abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da tsaftantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta littafin daidai ya ba mu ikon fassara shi daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da littafin ke karanta da mu muna roƙon Allah su subhanahu wa ta'ala ya kara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mu da iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtar su a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa littafin nan ya zama hujja gare mu ba hujja a mu ba zai zama hujja gare mu in mun karanta mun yi aiki da shi Allah ya ba mu ikon yin haka yana iya zama hujja ga mutane idan suka yi aiki suka karanta ba su aiki da shi ba za ka roƙon da muke Allah ya ba mu ikon karantawa da aiki da abin da ke cikin littafin wannan shi ne kusan darasi na farko bayan sallar da da ta wuce lahari da ta gabata yau sati guda aka yi sallar ya ina fatan kowa ya ci dama lafiya ya koshi eh, na san dama na yi ta yara suka ce wai sallar dama eh, muna yara ƙanana mun fito kinta da sallar azumi azumi akan yanka kaji ne amma wannan akan yanka dabbobi da yawa nan farko ma a yanka kajin a yanka saniya a yanka ramuna to Allah shi ne ke damu a yarita mutu wannan sallah da eh, tana da falala bayan falalar lada na kwanakin su fita su a wurin yara akwai falalar cin dama to Allah ta'ala ya karfi ibadun da muka yi a kwanaki goma na farkon zuciya da sauran lokuta Allah ya sa mana a mizanin ayyukan murabba da kwarai waɗanda suka samu jarrabawa na gudawa Allah ta ala ya tsayar haka kuma Allah ya saka fara zurai ba a tonawa ba a yi shi wani ya shiga cikin babu da mai kawai da ita ga wani wasu rufi wani sauran rufi waɗanda suke shiga su ta lafiya ba a samu jarrabawa a cikin su ba yan kanan ne a ban kai fata kanta wani mai fada ba kawai ne sai yan kanan ne wani jari ma ya nuna kansa a ban sai a nuna kai ba sashi ne gaba da kuma ce darasi na karshe ko tsaya a karshen babi na talatin da bakwai babu ba za a fi sifati kalami rasulun lahi sallallahu alaihi wa sallam babi da ke bayani A kan maganar manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi bishiyar a lokacin da yake wake mun yi magana mai tsawo akan irin wake da ke yin halitta yakan iya karantawa da kuma Manasin lokuta da dama da yake riyara waka muka yi bayani kuma akan matsayin waka a cikin addinin musulunci akwai waka ta yabo akwai waka ta ba, waka ta yabo wacce ta dace da Allah ya ce akan ya ce aka yi ta don promoting morality da ayyuka na kwarai waka kuma ta suke na aibatawa shi ne da karo da Qur'ani ko sunna ko kuma aka yi don ba da tarbiyyar al'umma to kula da wannan ba ma ita dukkan waka halal ne ko dukkan waka haramun ne sai duba mai ke kunshi a cikin waka da wannan ake hukuncin halarci ko ma a wani lokaci a ce ibada ce ana iya samun lada kamar yadda irin su Hassan bin Sabit su Ubay ibn Ka'ab su Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu anhum suke rera wa azabarin kayyan halitta sallallahu alaihi wasallam don su yaba musulunci su kare musulunci su kuma yi rabi zuwa ga makiyan addinin musulunci mun tsaya kan hadisi kusan na karshe ko na kusa da na karshe da ke cewa manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi yana wa Hassan bin Sabit mimbari a masallaci ya komo alai yana tsayawa a kan kansa kaliman yufa yufaqiru ar-rasulillah ya rika yin alfahari da manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi au kana yunafiru an rasulillah ko kuma yana kurkuda batanci yana da barna da ƙarya da zuki ta mallan da ake wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam har annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi na cewa inna Allah lalle Allah yu'ayyidu hasana bi ruhil qudus Allah ta'ala yana karfafa hasan bin sabit da mala'ika jibril ma yunafiqu ko ma yuna yufasilu saboda tun kuɗa ƙarya da yake yi ko alfahari da yake da manzon Allah tsira da abin sun tabbata gare shi kaga waka Hassan yake amma tun da wake ne na Allah dalilin wannan Allah yake karfafa shi da mala'ika Jibril shine Ruhul Qudus wannan ya ga ko cikin suratul baqara aya ta nawa ta 87 waye yake samu aya نعم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كان روح القدس منزلني أكي كان والدي أما حسان بن ثابت sai Allah yana turo mala'ika Jibril ya rika taimakon sa saboda yana yin waki don ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke bayyana ma da an yi waki da ya dace da shari'a akwai fadala a ciki hadisi na kamar Ismail ibn Musa da Ali ibn Hudr su biyu sun kai daga Abu Dinar daga Ali daga Urwa sun bin zubar daga Nana Aisha radiyallahu anha misali irin wannan hadisi za mu tashi akan daidai babi na talatin da takwas insha Allah ta'ala shi ne babu ma sha'a fi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi sama babi da ya zo cikin bayanin maganar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi da yake yi na kira a dare annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yakan yi kira a dare amma da iyalansa biya daga cikin fitina da yau Allah ta'ala ya zama da shi shi ne akwai magidantan da kullum bayan sallar isha sai ya a gidansa wani ya dawo ne karfe daya wani biyu wani uku idan yanayin sana'ar tsare da neman abincinsa haka ta kama akwai laifi babu laifi a ciki idan tsarin aikin da yake neman abinci na halal ya rufa wa kansa asiri na bukatan kullum aikin shine daga bayan isha zuwa asuba kuma ya ci gaba da yin aikin don ya nemi halin da rike iyalansa wannan bawa Allah abun da ya a wurin Allah ta'ala Abun yabo ne amma ya zama hira ne kawai a je a zauna a yi tsadi a yi gulma a yi labari mai amfani da mara amfani a tunawar wani har wannan ya kai mutane zuwa ga aukawa cikin manyan kaba'irai wannan abin ya zama abin bakawa ke sa fiye yan halitta tsira da abinci tabbata a gare shi karantar da mu da ya sunna ba a son magidanci ya rika fita a gidansa bayan sallar isha sai da bukata bukata ko da rura bukata na aiki ko rura a azaje in siyo magani a akwai wanda zan gani iya da muhimmanci in ba zo ba zan same shi ba a akwai wani mutum da ya kama na gaggawa mu je da ya shafi yanayin aikin da kake yi ko kuma abincin da kake nema ko kuma maslahar al'ummar ku wannan babu laifi a kai amma ya zama ɗabi'a ne kullum a gida sai an fita da safe a fita a tafi wajen aiki ko kasuwa ko sana'a wuni ana dawowa gida kuma an yi wanka an yi gaye bayan fita kuma an fita sai yara sun yi bacci iyalai kowa ya bacci tukuna sai ya dawo gida wannan ba addinin musulunci ba kuma ba daidai ba ne a addini dare ana so ya zama lokaci ne na hira da iyali lokaci ne na karatu da yara lokaci ne na ganawa da ‘ya'yanka ka nufantar da su ka nuna musu hanya da ya su rayu a kai ba wai kawai nauyin da ke kanka shi ne mahalli da kudin makaranta ba a'a a ta zama da yara ana seta tunanin su iya da muhimmanci amma a yanzu ya yi karanci da magidanta mutum nawa ke ware lokaci da ya yi su zauna ya da zai so wanda in yi kasu mai ke so ki karanta kai idan kai kasu mai kake so karanta me kake so ka zama a nan za ka gane fa in ka tsira tunanin zan saki a karkace in ya kuma ya ginu a karkacen ya bushe ba da ma ka lankwasa shi don lokacin da ya dace ka lankwasa ka lankwasa shi ba don haka wannan ba babu iya karantar da mu magana na zuwa Allah tsira da aminci tabbas a gare shi idan yana ganawa a dare da iyalansa a cikin babin akwai hadisai guda biyu hadisi na farko bai inganta ba hadisi na biyu ya inganta kuma muhimmin hadisi Shi ne ake cewa hadisu ummi zare? wanda malaman hadisai da dama sukan yi sharha a kansa hadisu ummi zare? wato hadisin maman hadisi ne na mata guda goma sha ɗaya da suke kara wa juna ilimi suke maganganu akan rayuwarsu da mazajensu wasu na yaba mazan wasu na aibata mazan to shine suka zauna su goma sha daya suka yi alkawari ta za mu yi hira amma kowa da tsoron Allah ta faɗi gaskiya tsakaninta da mijinta yayin zaman kewan yake mijin na kyautata ko ba ya kyautatawa in ba duk yake ki faɗa in zanta ne ki faɗa idan kuma biyu ne wata ranye kyautata wata ranye huzanta ko kuma wani bangaren sa alheri ne wani sharri ne to nan ma ba koyi koyi babu wasan koyi koyi kowa ya fito fili kadara koro robo ya fada So guda goma sha biyu kai wannan yarjejeniya har na da Aisha radiyallahu anha take karanta hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna labari a dare da sauran yaran sa mafhum tayyib muhimmancin da nace yana da kyau a rika zama da iyali a rika ware lokaci gare su akwai hadisi na bukhari hadisi na dubu daya afuwan hadisi na ɗari da tasa'in da biyar da annabi tsira da aminci tabbata gare shi karantar da abdullahi ibn amr ibn al-as da yake cewa inna li jasadika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa fi riwayatin wa li zawrika alayka haqqan fa a'ti kulla bi haqqin haqqan manzo Allah ya ce wa abdullahi ibn amr ibn al-as ka sani jikinka yana da haƙƙi a kanka Shi ne ka kula da shi ka nemi magani kar ka rika sa jikinka abin da halittanka bai dace da shi ba kar ka yi ganganci ka saka rayuwarka a hatsari mota ka buge ka ko ka halaka annabi ce wannan jikin da Allah ya ka iya da haƙƙi zai tambaye ka gobe kiyama a kansa annabi ce na biyu addinin ka iya da haƙƙi duk karancin lokaci sai ka ware lokaci na addini lokacin bautan Allah lokacin zama mu yi akan matsalar al'ummar mu ya zamu mu sai ta halin ka gane kai annabi ce addini iya da take akan kowa ba wai sai malami ko liman ko ladan ko shugaban kwamitin masallaci ba duk musulmi musulunci iya da take akan sa wajibi ya duba ya ga ta bangare ne sauke wannan hakkin dole ya sauke ko da iliminsa ko da karfinsa ko da sa ko da matsayinsa dole zai zama akwai wani gudumawa da kake ba wa addini da damar da Allah ya ka kowace ilimi na uku fiyayyen halitta ya ce sannan kuma iyalanka na da haƙƙi a kanka shine akwai haƙƙin ciyarwa tufatarwa ba da wajen zama ba da magani daga cikin haƙƙin iyalai shine zama da su a rika ware musu lokaci iya cikin time utilization management and prioritization dole ma manajin lokaci kai ya zama akwai kayan zama da iyali a yi kaɗi a yi karatu a yi ra'a ka ba ka labarai ka ba ta labarai a yi tsokana duka wannan haka fa ya dace shi zaman aure na addini ba wai zama ne ka ɗauka wai saboda kai saboda tsabar ustazanci da imani wai ko murmushi ba kai a gidanka Allah ba addini ba ne haka wasu ka ɗauka idan fa zai shiga gidan da ka san makabarta zai shiga salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna da masu yin wannan daga ajiyar sanda ba za ka ga yara wannan ya gudu ɗakin can wannan ya gudu kicin wacce ta gudu wai mai an ji muryarsa shi abin tsoro ne in ma an yi sa'an yana sallama wani kuma a jire gash gash gash gash sai kaga ana watsewa wallahi ba daidai ne. shi imanin shi ne kare ka zama da iyalan ai al imanin sa'a wa sa'a amma akwai waɗanda fa da iyalan yadda ka san makabarta yake wa'azi a magabarta ya zo ɗakin iyalinsa ya tacin asuwaki ya yi ta haƙan asuwaki yana tara tarawa shi musa da ke ji da shi haka mazu Allah ya baka gane na ji a ba na ce ji aswaki duk lokacin alala ba kai ba lokacin sallah bai ishe ka ba lokacin fita a gida bai isa ba farka a barci bai ba a ɗaki ka za ka yi cikin hawa a zuwa kai ka ce za a zauna lafiya ka zauna lafiya ka zo ka nemi kokari su shi sa ka'idar zamantakewa na aure sai ana zama da juna ana tari ana yi wa juna raha a wannan babi za mu gaisa ke yin halitta yake ware lokacin da iyalai a dare ya yi hira mafu fayyar حدثنا الحسن بن صباء البزار قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو اقيل الثقفي ان عبد الله بن اقيل المجالي عن الشعبي عن عن عائشه رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله نساءه حديثا فقالت امراه منهن كان الحديث حديث خرافه فقال اتدرون ما قرافة إن قرافة كان رجلا من عذرة أطرقه الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الجن إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأجال فقال الناس حديث خرافة ولا حديث asali إثنان akwai illa a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa وأثر حطيه في الأمة نشيخ da ناصر رحمة الله عليه حديثي نجمو ديانا قريبا في نجوم الشاهد وياكا وسوى أقوي مثلا أسمو إسرار mu دم أما ذا مكان كامنوشي ما لم يجي يصل amma حجة shi a بايش أقول حديثي أكبر wannan shine nana Aisha radiyallahu anha ce haddasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata lailatin nisa'ahu a wani dare manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ba wa iyalansa labari yana cikin sunnar yin halitta dukkan matar da yake tare da ita a dare a farkon dare sauran matan suna zuwa su taru a wurin sai a yi tari idan dare kan ja sai kowace da koma ɗakin da sai a bar shi da iyalin da yake kwananta ne haka ake zuwa a zauna a taru a ci abinci kowace ta ba da labari a yi raha a tare da juna can lokaci a cikin lokaci ya yi sai a je a kwanta sai kowace ta tafi kwanciya sai a bar mai kwana da shi sai da kwana a wurin duk lakin da yake yana zaune haka ake yi to kaga wannan idan ya samu yana haɗa kan iyali in aka yi kokarin da nasiha da nuna musu muhimmancin addini suka fara zama da juna yawan ganin juna da gaisawa da juna yana cire gilli da ikiru da kiyayya da kishi a zukatansu duk inda rashin gamuwa ya yi yawa to yana sa kishi mai muni a zukatan mata sai yasa bai ya halitta ya ɗakin na na aisha rabiyallahu anha sai a wajen ta a taro in yana ɗakin na na safiya radiyallahu anha sai a je wajen ta a taro in yana ɗakin na na zainab radiyallahu anha sai a je ɗakin ta a taro na na juwairiya radiyallahu anha sai a je ɗakin ta a taro to haka ake zuwa a taro an kammala kuma sai kowa a sallame shi shi da ita zo kwana a wurin da ya dace su kwana mafhum tayyib me ke faruwa sai ba wa iyalansa wani labari faƙalar imra'atun min hunna sai ɗaya daga cikin mata da a annabi wannan fa ka الحديث حديث hadisu khurafa لابار labarin ba kamar labarin khurafa ne wannan labarin da ka bamu labarin khurafa ne wato khurafa wani mutum ne da yadda ya zo a tarihi shine cewa wani mutum ne aljanu suka sace shi akwai duniyar in baka karanta da ba aka zo rana da ana maka muhadara a duniyar aljanu sai a ruda gaba daya yadda kake ga muke da duniya haka to akwai duniyar aljanu ma suna rayuwa a cikin a cikin su akwai limamai akwai ladanai akwai shugaban center in suna da ICICE na suwa suna da director general a wurin nasu saka akwai mamunsu akwai ustazansu akwai 'yan sandansu akwai jami'an tsaronsu akwai sojojinsu duka akwai ustazai akwai 'yan tasha akwai nigogi akwai 'yan kana da duka a cikin duk abin da kake ji a cikinmu a duniyar aljanu su ma haka suke da shi to sai aljanu suka sace sai suka ne da irin duniyar da suke rayuwa a ciki da ya sai ya a cikin to da ya dawo duk labarin sa labarin aljanu ne wannan kuma a fili ne wanda bai taba zuwa aikin hajji ba idan ya je kwana talatin ko arba'in ya dawo shekara yake ko mai faɗa zai ce mun ga kaza a jidda a'a madina kaza ne a ko menene sai ya baka labari har abin ya ishe ka amma shi ba zai gajiya ba saboda me saboda ya je wata duniya da yanzu ta canja tunaninsa in ka ga annabi ko dan umra da labari suna zama gogaggiya a cikin hajjar umra shi ne ya je dawo in ba abu ya faru ba to ba kowai amma yanzu sabin zan nan duk kan da ya bugo waya gida kudin zai na kariya ne a bada labari shi ma bai fito ba saboda kada ya garajin sai ya da a isar da labarin shi bai bayar ba to shi wannan sai aljanu suka sace shi sai jera yi a cikin su to sunansa khurafa to da ya dawo ko me aka yi sai a mu duniyar tanga abin da ya faru kullun labarin da labarin aljanu kuma ka ga irin sunayen kuma wahalar aji. a ce maka akwai menene akwai ifiritu to sai zo an ce muhammad ya ce abubakar ya ce zai ce a ifiritu kuma aika za ya ce to sai zama yana sauke mutane daga duniyar da suka sani zuwa duniyar da ba su san ba to suka ce manzo Allah ana aika man hadisin qurafa ne asali idan suka ce hadisin qurafa shine labari da yake sabo ba a san shi ba ko bai kama hankali a lokacin sai a ce hadisin qurafa to sai manzo Allah yake a tadruna ma qurafa ko san me qurafa sai suka ce a sai ce inna qurafa da lalle khurafa kana rajulun kana rajulun wani mutum ne min uzra daga cikin uzra wannan wata al'umma ce wacce take ya rayu a cikinta a sarakun jinni fil jahiliya wanda aljanu suka ɗauke shi a zamanin jahiliya fa maka fasihim daharan sai dai zauna a cikin aljanu na lokaci wanda yake mai tsawo sun ɗauke shi kama a matsayin fursunan yaƙi ne da ya daga cikin su suka dawo da shi daga baya daga baya to da ya zo cikin mutane kullum labarin sa duniyar aljanu kullum ana magana sai ce aljanu sun ce a akwai limamin aljanu kaza ya ce a akwai wata mawaƙiyar aljanu ta ce kaza to shi ne zai ya ce to abin da ya faru gare shi kenan Sun mara tuhu ilar الجن sai suka dawo da shi ga mutane faka da sai kan ilar su zuwa ga mutane sai suka dawo da shi duniyar mutane faka da sai kasance yuhaddithu an-nasa bima ra'a fihim min ajali Shi ne kullum sai ta ba mutane labarin abun al'ajabi da ya gani a duniyar aljanu Kullum ya zauna labarin aljanu fa da sai mutane suka fara cewa hadithu qurafa in mutum ya yi bakon labari ta ce wannan ai hadisin kurama ne wannan ai bakon labari ne labari ne da bamu san da shi ba to sai ce to wannan fa shine ma'anan hadisin kurama sai yana ilmantar da iyalansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma misali in ka dauki alaƙar kadiri sifati yana ilmantar da su ta wata hanya ta hanya suna hira a dare za ta lailati a dare ake ganawa kuma da iyalan ne amma ba sai aka ya tafi wani temple ya zauna ba a ko ya tafi gidan rawa a ko ya tafi kaza ba nan ya tafi ba a'a da iyalansa yake ware lokaci ya zauna wannan shi ke ƙara fahimta tsakaninka da iyalanka amma yanzu mafiya yawan family babu compatibility ita iyalan tana gida ta dafa abinci ta sauke ta yi kaza ta kitchen da indian thing daga tasu kwano kuma ta indiya shi kuma tunaninsa na daban abin da ya saba to sai a zo babu wani abin da ake tarayya in ka ga wani abu an yi tarayya shine ina abinci na to ba za ka duma ma masu dai ba irin da je mai sanyi ba to ana kawowa to a yi sauri mana shi ke magana babu wani abin da suke tarayya a kai idan ta zauna kallon indiya fim shi sai ba ya gani saboda ba shi ne abin da ke gabansa ba wannan shi sa matsalar compatibility in ba mu yi kokari muna zama da iyalai ya zama fahimtar mu da nasu iri ɗaya ba ne to ana kai matakin da auren ko da ba a rawo bai da daɗin zama saboda kai abin da ka sa a gaba da bakin ta nata daban ta gama karatun ta ko ta yi sakandare ta cikin rai bakwai ko ta yi digiri ta ajiye a gida shekarar ta goma sha tara ba ta ƙara komai ba sai kicin ba wani abu da a taɓa kai ta wa'azi ba babu ale ita kullum sai kula da kicin sai a za a samu kuma wata fasaha tare da ita babu ita shi ne gaskiyar magana to shi sa mafiya yawa maza da yawa ba mu yi wa mata adalcin da ya dace ba su lokaci zama da su ƙoƙarin ganin yadda kake ci gaba a rayuwa su ne suke zan su ci gaba dole ka yi ƙoƙari ba sai ka ji ka aiki ba a rayuwarta na iyalinka waɗanne irin al'amura take a gida da ake fatan insha Allah ta'ala za ka ci gaba da haka mafu tsaye to za ka wannan hadisi iya da matuƙar muhimmanci mu kiyaye hadisi na gaba wanda yake shi ne zamu karanta saboda tsawonsa kawai zan bi da shi ne tare da fassara wannan hadisi mai tsawo asalinsa ya zo a cikin bukari hadisi na 5,149 amma imamu bukari da wanda ya yi yanke shi bai kawo shi da tsawonsa yadda zai ba da cikakkiyar ma'ana ba riwayar da ta kawo cikakkiyar ma'ana shine riwayar imamu muslim rahmatullahi alaihi da ya kawo hadisi na dubu biyu da dari da arba'in da takwas shi ya kawo shi da tsawo wanda zai ba da darasi wanda yake mai matukar muhimmanci sannan saboda muhimmancin hadisin akwai malaman da sun rubuta littafi a kansa mujalladi guda suka yi sharha a kan wannan hadisi shi kadai Shi ne kamar qadiyya ya rubuta zafin bugu ya fi bayani fawaid hadisi ummi zarafi shine bayanin fa'idodin da ke cikin littafin ummu zar yayi littafi mujalladi guda a kai imam ibnu hajar rahmatullahi alaihi a cikin bari juz'i na tara shafi ɗari biyu da hamsin da bakwai ya yi sharha mai tsawo cikin riwayar bukari rahmatullahi alaihi yana bayanin akan hadisin ummu yadda hadisin ya faru fiyayyen halitta yana tare da iyalansa na na aisha radiyallahu anha da sauran mata kamar da muka sani ya auri na aisha tana karama a fahimtar wasu malamai lokacin da ya rasu ma ba cika shekara ashirin ba amma ta rayu bayan da wasu kuma wajen shekara sittin da watanni ta zauna a kalla kusan shekara arba'in ba ta yi aure ba tana zaune wanda mijinta ya koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala to tana tare da yarinta an zo ana tsadi a dare sai take bayanin baba na sayi na abubakar jiya da dukiya tun a jahiliya yana da kukiya dubu sau dubu wato na ce kukiya dubu sau dubu jirgin laraba ne dubu sau dubu shine miliyan wato tun a jahiliya iya da kukiya miliyan wato in fa ana magana ba wai biloniya ba ne multibiloniya ta ce babanta tun a jahiliya biloniya saboda tun a kukiya yana da kukiya miliyan guda tun a jahiliya haka ya shiga musulunci kuma ya ce wa addini hidima da abin da ya mallaka sai da fara ba su yanin labarin ɗalibi ya ce to ai yanzu kin bar gidan baban ki gida na kike ya tabbata zai da bada labari da mijin da yanzu ya fi tunkaho da mai gida haka ba za a ke kuma haka ya dace in iyali ke aure ta aure miji ya dace ta rika tunkaho da mijin fiye da baban don ta bar gidan baban yanzu gidan miji take to shine tsofai sai ki haba a ce yanzu ka yi a gida na kike sai suka ɗauko labarin hadisu ummu zar shi ne yake ce mata to ai ya dace ki kaddara ni yanzu yadda abu zar yake ga ummu zar haka ya dace ki kaddara ni nake a wuri to shi ne zai fara ba da wannan labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a lokacin an haɗa a ɗaya daga wajen matan da ake labari gabanin dare ya ja kowace da koma ɗakin ta ta kwana حدثنا علي بن هجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت وانا حديثي لقنا عائشة رضي الله عنها تشي جلست إحدى عشر امرأة ما تاغدا قوم شاتي سنزونا فتآهدنا sai suka yi alkawari wa junansu dukansu goma sha daya wata aƙadina suka kulla yarjejeniya agreement Allah ya tumna min akhbari azwajihin na shay'a da cewa wallahi ba za mu koye wa juna labarin zamantakewar mu na aure da mazajen mu ba mu goma sha biyar nan kowace ta yi alkawari kuma ta kulla yarjejeniya yadda take zama da mijinta za ta ba da labari wato mu'amalarsa zuwa gare ta wanda wannan shine ɗabi'ar mu namiji ya ne ta bayani a kan ɗabi'un iyalansa amma shi bai so a buɗe chapter me yake yi na me na kuskure su mata sun fi sha'awar su rika bayani akan kurakuran mazaje amma ba su buƙatar a cikin sai me kika yi na laifi to wannan yarjejeniya su goma sha ɗaya babu bayanin cewa idan yana muzanta mun ni me nake masa a kawai kowace ta bada labarin yaya zamantakewanta da da yake akwai soyayya da lobanya da narkewa da soyewa ko babu yana kyautatawa ko baya kyautatawa to wannan shine yarjejeniya da suka mafu tsayi so su goma sha ɗaya ne kowace za ta riƙa magana hadisin na iya daga cikin hadisai waɗanda suke mafi muhimmanci a ɓangarori da yawa shi yasa kamar ƙabi'iyya rahmatullahi alaihi ya yi littafi mujalladi guda a kansa imam ibn hajjar rahmatullahi alai yayi sharha mai tsawo akan sa kamar yadda nayi bayani na daga cikin ban muhimmancin bangaren hadisin muhimmancin sa shine yazo da kalimat qarusiyya wato yazo da kalmomi na larabci da ake cewa kalimat qamusiyya wato kalmomi masu karfi wanda dan dagajin larabci baya fahimta shi sa malamai da yawa na lugha da na hadisi sukan ce iya da muhimmanci a ce almajiri ya haddace hadisin nan da dukkan kalmar da ke ciki da ma'anarsa idan ya haddace hadisin da kalmomin ciki da ma'anarsu to babu kokwanto ana iya canja masa aji a duniyar sanin larabci kowane kategori yake ciki zai tashi koma na gaba da wannan saboda kalmomin da ke ciki suna da tsanani a larabci kuma an yi aiki da ibarat na balaga shine dukkan wata magana in ba dole ba a kawo ta boro-boro sai a sakaye ta sai a kawo ta a yi wani irin nuni da ita kamar a ce abin da ake kira ilmul bayan ko ilmul ma'ani ko ilmul badi a wurin malamin balaka to an yi aiki da ka'idodi na balaka da maganar gata in ka fasara kalmomin kaza take nufi amma ba wannan ake nufi ba ma'anar da ya kuwe ita ake nufi kuma wannan duka mata ne suka yi ba maza ba wannan ke karantar da mu idan ya zama dole miji ya faɗi laifin iyalinsa kada ya fito karare yana bayani sai rika dan sayewa idan zai magana ce tana da dan taurin kunne kaga taurin kunne ba yana nufin in ka kaba kunnen ba ka da tauri ba ne a ya koya kalmar cewa menene ba ka jin magana maimakon ya yi ba da sai ce akwai taurin kunne idan ta kashi tana masa kariya sai ce ba zai ce kariya ba sai ce sai dai tana yawan faɗan magana da ba haka yake ba ai kaga akwai nauyin menene mutuntawa a ciki da ne kalle ta ce ai makaryaciya ce wani lokaci tana faɗan abin da yake saɓanin waƙi tana ƙoƙarin ɓata ɗan uwanta ya kaka ciki ita munafuka ce to shi sa a wajen bayani in ana ko saɓani aka samu ba a son miji ya fito da munanan kalmomi akan iyalansa ko da fito da shi a kansa ana saye maganar ne masu sulhu suna iya ganewa wannan kuma iya daga cikin hadisin zai karantar da kai yau hadisin ya fi shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin shekarun hadisin amma za a ga abinda matan ke faɗa ba ta canza zani ba Shi ne haka yanzu matan yanzu suke faɗa akan mafiya yawan mazajensu kuma shi ma idan zai magana a kanta haka ne amma shekara dubu ɗaya da da talatin sama da haka aka yi hadisin Mafu, tayyib kuma ne kina mana wajibi mu gyara wallahi abin yana daga cikin fitar da muke ciki a yanzu shine cewa na aure akwai matsala mai girma a ciki family na aure mun shiga wani hali yadda iyayenmu suka zauna da juna da haƙuri da girmama juna da kara da mutunta juna yana da yawa a yanzu ba a iya sa matan a yanzu godiya ga Allah da appreciating ayyuka na alkhairi da aka yi da mutunta miji yayi karanci shi kuma mijin hakuri da ɗabi'un mata da ƙoƙarin yi musu don Allah da kuma ƙoƙarin kula da mutuncinsu su yayi karanci za ka kowane bangare akwai bukatun gyara don Allah duk wanda ya kai shekara arba'in ko hamsin ko sittin a yanzu da muke kafin nan da Allah ya tsawwara lokacin da babansa ke zaune da babarsa ya ga irin kuncin rayuwa da ke ci ko akwai wadata a gidan irin wadatan da za a tashi mata uku hudu ban daki da yake tarayya akai kicin da yake tarayya a mai wannan shine mai kudi a cikin garin da ake rayuwa ban dakin ɗaya ne kicin din ɗaya ne kuma ana dafa abinci ba rowa za a ɗora tukunya a kai ƙarfi sai sun zo mutane uku ke sauke su a kai haka za a dafa abincin kuma haka kuka tashi gaban babar ku sai kowa wanka ya tafi makarantar boko ya tafi islamiyya duk yara haka ake lokacin samun jami'ar samun ba ya yi karanci amma za ka taɓa jin rana ɗaya da ya ɗauki hannu da ke babarka sau nawa ka gama an yi yaji a gida sai rayuwar ta albarka shi sa yau zamantakewa na aure gaskiya gidajen musulmai muna da matsala sai mun gyara musamman a arewacin ƙasar nan yanzu kai masu turo tambaya duka bai kai zafi ba mijinta saɓani suka yi ya tafi gidan iyayenta shi ya kama musu hayan gidan ya zazzagi iyayen ya ce su fita a gidan mata ya su saɓata masa rashi. duk lokacin da ta samu matsala shi ta ce the next abu shi ne sai ta biya wajen mamarta sai je gidan to in ba ku ja kuɗin za ku fita a gidan nan zan daina biya ta ce uwarta na da tabo a hannu dalilin da ta samu tabon ne uwar ta zo gidan wani abu ya faru sabani ta je ɗakin uwarta ya bi ta zai dake ta uwar kare sai buge uwar ya ji mata ciwo da Allah wani laifi mace za ta yi kai uwar ta haka wane laifi ne mutum yana da mutunci zai je gidan iyayenta ya ce ba zai ƙara biya musu haya ba ba mutunci da ba mu sani ya kamata to wannan ba kaɗan ne daga cikin misalan da muke samun kullum Allah ya samu wani lafiya mata goma sha ɗaya fi tilsula mace ta farko sai ta ce za ta yi bayani a kan mijinta ta ce zauji lahamu jabal ghassin ala ra'asi jabalin wa'ari la sahalin fayurtaka wa la saminin fayuntaka matar farko sai ta ce zauji mijina lahamu jamalin shi kamar naman rakumi yake kaga sai ta ce ba ta ce ka lahani ba sai ta goge adatin tasbih a balaga kawai sai ta ce mijina naman rakumi ne maimakon a ce kamar naman rakumi kaga sai aka goge adatin tasbihi kadin nan sai ta ce ghassin kuma naman raƙumi da yake bushashe da ba maiko a jikinsa irin raƙumi ne da yake ya raye iyaka to mijina kamar naman raƙumi ramamme ne wanda babu alamar kitse a jikinsa kuma wannan naman raƙumi a ra'asi jabalin yana kan ƙololuwar kan dutse wa'arin dutsen da ke mai wahalar hawa idan kana hawa ka zame to za ka faɗo ka mutu ne to haka na yake kamar naman raƙumi busasshen raƙumi mara kitse a can ƙololuwan dutse da in ka zame mutuwa za ka yi la sahalin fayur ta shi dutsen bai da saukin hawa bari ka ce bari dai yin ɗauko naman ya bi babu wala saminin fayun ta kuma naman babu mai a jikinsa bari a yi ta kifin cewa sai an ɗauko shi <laughs> kawai sai ta biya take to haka miji na yake na farko abin nake nufi mijinta bai da kyan halitta na biyu mijinta ba a amfanuwa da shi kwata-kwata idan za ka amfana sai ka wahala wani lokaci sai ka yi riskin rayuwar ka tashi da hatsari gabanin a rayuwa ka iya samun wani amfani da shi ko yayi ba a ɓanɓararsa sai ka ji jiki kin ji jiki yi rai ya ɓaci tukuna sai wani ɗan abu kaɗan ya fito a jikinsa shi ma wannan la yusmin wa layi guni min ju'in to haka ake ba a taɓa wadata da shi kuma ga shi ba wai ka kalle shi ya burge ka ba in ka kalle sai ga shi din ma abin da yake da shi ba a jin daɗi a kansa amma duba kalmomin da ta faɗa maimakon ta tsaya bayani kawai sai dace miji na kamar naman busasshen rakumi yake a kololuwan dutse wanda idan ka zame za ka mutu dutse mai wahalan hawa kuma naman bayi da kyau ko da an je wajensa da <laughs> da kowa ya auna haka yake da iyalinsa kowa sai ya gane sa a goma sha ɗaya nan ni dai ban cika gaya min ba amma don allah ka duba wani kategori kake ciki kuma in ka je gida ka tabbe ta kace don Allah yau na miki yafiya ba mutu ba fada ba barazana da Allah ga yabi ne ni ina nake da Allah ka wallahi zai taimake ka saboda lokacin tana tsoron ka ba ta iya ga ma gaskiya ka ce yau na yafi a gaya mini <laughs> a nan za ka gane ka. kanar istaniya sai na biyu ta ce zauji la'abutu khabara ta ce mijina ba zan iya broadcasting labarai a kansa ba busu shine watsa labari ba zan iya watsa labarai duka a kansa daki daki ba inni akhafu in azarahu ina jin tsoron in nace zan faɗi kalma bayan kalma wallahi za ku fara ganin sa tsirara daga nayi bayani to tsirara za a fara ganin sa in azkurku azkurku ujaraku wa bujraku idan zan ambace shi na yi bayani zan wayi gari ne na ambace shi kwansa da kwarkwatansa shine a fili da a bayyane sai ku daina ganinsa da mutunci abin da ta faɗa a kansa kenan na farko da abin da faɗa a kan bijinta na farkon yabo ne ko aibatawa aibata na biyun nan fa yabo ne ko aibatawa shi ba aibatawa take yi in na ce zan faɗa za ku fara ganin sa tsirara sannan idan na faɗi abin da ido ke gani da wanda baya gani to ba za a ƙara ganin mutuncinsa ba <laughs> wa qalat as-salisa sai na uku tace tace zawji al-ashannaq in antalik utallaq wa in askus uallaq tace zawji mijina al-ashannaq wallahi kaman fatalwa yake ga tsawo ga tsiraran takaman fatalwa a ko ta karin magana hausawa sai a ce wai dogo hankalinka na ina gwiwa in akwai dogo sosai da Allah ya mun afuwa misali da kewa wallahi ba da shi na kewa. kawai karatu ne idan mutum tsawon sai yi yawa sosai da siraran ta sai ya zama abin aibata amma ba ni tsona da yawa kun gani <laughs> ko yayya akwai da za ga tsawon yayi wasu daga arziki kamar fatalwa ta ce to miji na dogo ne dogon nan kamar fatalwa yake kuma siriri ne iyaka sannan al'ashallak ana kwatanta dogo da yake not intelligent shine mutum da ya gaba ɗaya da bai da basira akwai wauta tare da shi kwata-kwata bai da basira in an tsalik utallak in zan yi bayani a kansa da faɗi kurakuransa ya ji to za a sake ni wannan shi ne duk kayan da zan buɗe baki ne bayani to sai dai ina shirya wa shika wa in askut in nan shiru kuma ba na yawan kuka da kai ƙara o Allah sai a mai da ni kamar ratacciyar azara a cikin gida kamar yadda Allah ya faɗa cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haratum fala tabilu kullal mayl fatadruha kal mu'allaqa a cikin suratul nisa aya ta 129 to tace in nayi shiru sai waye gari kaman ratayayyar sanda shine ni matar aure ne amma duk fa'idan da ake samu a aure ba ni da shi aure bai mutu bare in ce ina da yanci a zaman auren ko ban yi a cibin abin da ake samu a cikin aure ba haka nake zaune da shi wannan yabo ne ko aibatawa to haka ake haka za ku yi ta hankuli ne duka za mu haka ake da mata wa qalatin rabi'a sai na hudu tace zauji mijina kalaili tihamatin kalaili tihama mijina iya nan kaman dare ne da ake a jazirar larabawa shine dare da yake faruwa tsakanin red da duwatsun hijaz da kasar yaman shine lailu tihama mijina kamar daren da ake ne a jaziran larabawa tsakanin red sea da duwatsun hijaz da kafar yaman wannan tsakani daren da ake a wurin shi ce masa lailu tihama ta ce la harru wa la tsar shi mijin na wanda yake la harru babu tsananin zafi wa la tsar kuma babu sanyi shi haka muke da wani. ba tsananin zafi ba sanyi wala masafa ta sannan babu abin tsoro tare da shi wala sa'ama sannan kuma muna zaune tare da shi sanyin da yake baya sa kuma na bar hanya na kauce wannan yabo ne ko huzantawa wannan yabo ne a magana mafi inganci tana nufin daren da yake sanyin bai tsanani ba zafi bai tsanani ba ai Allah ya ji gan dan mara ya ce dan adam mai wuyan gane hali in an yi sanyi ya ce an yi sanyi in an yi zafi to shi sa dan adam sanyin yayi wa yana kuka zafi yayi wa yana kuka wanne ne yanayi mai dadi zafi da sanyi bai yawa ba tsakiya ku da aka bibin da yake sanyinsa bai yawa ba bare na lalace zafinsa bai yawa ba bare ya ji mini ciwo ko kuma na cire tsammani So tsaka tsaki yake wala makafa da sannan shi ba abin tsoro ba ne to haka ake so miji zama da iyalansa a ce daga kayi sallama yara su yo waje dadi oyoyo baba yoyoyo abba yoyoyo to haka ake so amma lokacin da kawai girka assalamu alaikum ko kai <coughs> shine shine shine kowa ya ruɗe su akwai matsala wala sa'ama kuma sanyinsa bai sa na bar hanya ba shine duk sanyinka kuma kada ka bari har a gidanka a lalace ba a sallah ba azumi ba za ka yi magana ba ya zama dai duk sanyinka kuma an ga kuskure ana gyara kuskuren ta ladabi da kalamai masu daɗi da babu tozartawa a cikinsu mafu sai za ka wannan da hulta yi mijinta قالت الخامسة نبي zauji زوجي إن fahim wa in خرج أفد wa يسأل أما amma hmm. tafiye ta ce shi zauji mijina in dakhala idan ya shiga fahim me fahim fassara biyu fassaran farko suka ce dan matashin zaki idan ya shigo gida kamar dan matashin zaki yake na biyu kuma suka ce fahim shine damusa idan yana gida damusa wa in kharaja asi idan kuma yake waje kaman bardan zaki yake wala yasalu amma ahid duk abin da ya faru a gida shi baya tambaya <laughs> shi wannan yabo ne ko ba. na'am yadda kuka yi sabani haka masu kira suka yi sabani wasu suka ce yabo ne suka ce aibatawa ne amma masu cewa yabo ne sun fi yawa wasu kuma suka ce jumloli biyu yabo ne in kharaja asif wala yas'alu amma ahid yabo ne amma inda sala fahil kuma aibatawa sai suka ce ta yaba mijin a wani bangare ta aibata shi a wani bangare zauji miji na inda khala in ya shiga fahid kamar matashin zaki yake ko kuma damusa yake a nan suka ce yawanci matsalar abin da ake samu da matashin zaki na yabo shine baya taba yadda gidansu a zauna ba abinci in ana nemo a kamo dabbin daji a ce matasan zaki ke debo abin su kawo iyayensu to shine in aka ce to in ya shigo kan matashin zaki ne shine yana shigowa da cefane duk inda aka fita za a kawo na ɗaya na biyu matashin zaki baya kamo lalatacciyar dabba sai ya duba ƙosasshiya lafiyayya sai ya kawo to a nan shi ba in yaje soyowa mai kyau yake soyowa a gida a nan yabo ne ko muzantawa ya zama yabo na biyu shi matashin zaki kuma bayi da kishi idan sauran zakuna suna wani abu a gidansa bai dame shi ba in aka fasara ta wannan janibin ya zama mai ya zama aibata shi zaka ce wala yasalu amma ake. shi komai aka gidansa baya magana ya zama da yus a wannan janibin wa in kharaja amma in ya fita asir jarumi ne in ya fita mazan ma suna tayinsa in ya fita waje kowa san jarumi ne wala yasalu baya tambaya amma aka aka abin da ya faru a gida ko me ya faru sai kawar da kai kamar bai faru ba shi baya magana kawar da kai akwai inda yake yabo akwai inda yake aibatawa a kananan ababen ka kawar da kai yabo ne amma a yi manyan ko ka kawar da kai shi kuma wannan aibatawa ne shi sa aka ce ita wannan ta yi bayanin nagartarsa da kuma kasawarsa wala yas'alu amma ahli duk abin da aka yi sai kawar da kai to baya ma tambaya so da haka wannan ya zama mai kenan ya zama tsakatsake shi akwai jalibin yabo akwai bangaren aibatawa qalat as-sadisa na shida kace zauji in akala laffa wa in shariba ishtaf wa in istada'a iltaf wa la yulij kaffa li ya'lam al-laffa zawji mijina in akala idan ya shigo gida ya ci abinci laffa duk kai ke cinyewa shi bai da ɗabi'ar ya zo da abinci ya ga yara sun kewaye shi ma ya ba su kuma duk yawan abincin da aka kawo masa in dai an kawo zai tashi da shi shi bai taba wai rage abinci ba in dai kika kawo to ko wuni zai aurin sa ya ƙarar da shi ba wannan tarbiyyar sa na yara ba za ta yi kyau ba wa in shariba ishtab in an ka abin sha da tsumi ne da tsokoro da ne da juice ne da ruwa ne duk abin da aka haɗa sa ya ƙarar da shi shi kwantaina empty ake ɗauka. wa in sada'a in tab in ya gaba ci ya ci ya koshi shirya ya komai ana shiga daki idan ya kwanta kuma sai ya juya bacci sai bacci sai juya baya sai bacci shine irtab a kwancan ma juya baya yake ba dama yana kwanta da iyali ya juya kalle su juya baya yake yi kawai daga baki an gara rage yana barci ah, ah, to ya bai gida ya yi barci kawai shi da barci ake gane fa barcin ya dace shi don baya za a ga sa zai ci ya koshi ya kai geji amma daga an hau gado sai ce ba sai barci i hope dai an gane da yake nufi sannan wala yulijil kaffa bai taba daukan hannu yayi shafa Liya a al-basta dan ma ya gane ko kina da damuwa hannu da ya shiga jikin ke taba jikin ma baya yi a'a me ya faru ne gimbiya jikinki da zafi to Allah ya sauwake shi ko taba jikin yanansa baya yi shi wannan yabo ne ko aibatawa aibatawa shi ma aibata shi aka yi wannan in ba ta da lafiya bai dame shi ba shi ne bai taɓa jikinta idan shi kuma baya nuna law shi ne wala yulijul kaffa ba zai ma taba jikin kawai akwai alaman ƙauna ba yadda ka san an kawo masa turkasa suna rayuwa a gida daya baya taɓa kallon ma inda ke ai sun ga suna ɓoye maganar ba ko tunda in ba a fasara ba ta fitowa Ranar lissafi a sai na bakwai tace zauji ayaya aw khayaya babaka, kullu da'in lahu da shajjaki aw fallaki aw jama'a kullan laki tace zauji mijina ayaya in an ce ayaya shine rago ne matsoraci ne kuma marowaci ne ga ragwanci ga tsoro ga roƙo shi abin da ya mallaka masu ya roƙa a waje ga tsoro matsoraci ne iyaka a dare ko kuliya ta yi kuka to sai ya yi tsari to shi ne a yaya shi akwai tsoro muna tare da shi ni ne namijin kayaya ta ce ko kuma kayaya, kayaya. shine azzalimi inside and outside a gida zalunci yake yana fita waje za a fara kwamfunan ya zalunci wani ya zalunci wani ni ma a gida ne ban ba to gayaya ne wanda a gidansa da a wajen gidansa ya yi zalunci in abu na ajiye zai dauke in na bashi bashi baya biya daga na yi wasa zai mare kullu da'in lahu da dukkan wata cuta da ake cewa yana da ita To aka zo wajen mijina za a samu watakila nan ne sosin cutar shi reference point ne in kika yi magana shajjaki sai fasa kai an fallaki ko ya fasa gangan jiki kana magana kwab zai buge kan sai haƙori ya samu ciwo ko idan ta ya tara jini an fallaki fallaki kuma jin ciwo a jiki shajja kuma ciwo a kai au jama'a kullallaki in baki sa a bararar ya koshi to kuma sai a miki biyu a fasa kai a fasa jikin ma duka biyu ba ɗaya za a yi ba shi daga an yi kada zai ka buk yawai bugu ko a kai ko a jiki ko duka biyu to shi wannan yabo ne ko mene ne <laughs> yanzu sai a yi ta hankali gaskiya ta Allah duk waɗannan kurakuran yawanci maza muna aikata su yau maza da yawa suna kurakure in na ce maza ba ina nufin kowanne miji na yi ba shine masu yi a cikin maza sun fi yawa to da kan ana maganar jinsi ba a cira kai kowa sai a sa shi a ciki Da dalit islamina na takwas tace zauji almasu masu arnab wa rihu Ta ce shi mijina masu almasu idan ya yi shafa a jikinki masu arna kamar shafan jikin zomo ne jikinsa kamar zomo me ake fahimta da wannan wato yana da laushi ka'ida fa yadda ake so mace ta yi wa namiji gaye haka ake so namiji nakan yawaita faɗa cewa namiji ya yi ƙarfi a dole. abu ya faru a gagar daga ya zo drum da ruwa ya juya shi to shi ƙarfi ne amma drum da ruwa mace ta zo ta juya is dangerous ita mace ƙarfin ne ba a so ta yi Mata ta yi haka da hannu ta ce mu duya ka yi haka saka da kai to ita ba ado ba ne amma shi namiji ya yi haka ka rike ya juya ya zubar da mutane wallahi ado ne to sai yanayin halittar namiji ana so ya zama karfa mace kuma me mai sassauci haka ya dace lange lange amma cewa karfa ba a kuma ce ka mai da hannunka ya yi faso da kaushi ba yadda abin da nake so ne bayani kenan in kana da iyali dole zama in ka taba jikinta ta gane mijinta ne taba jikin amma ka bar hannunka da faso da kaushi farcen ka baka gyara kana taba tana kyama ba a mata adalci ba shi yasa duk da kake aiki aikin karfi ne ko me zama akwai dan mai da ake shafawa a hannu mai dan dausa hannu. in ka dawo kana makaniki ka yi wanka da ruwan zafi a saka abubuwa a wanke jikin a fito a sa kama a sa turare hannun nan a shafa dan mai fiskar a shafa lafiyayye musamman akwai man hannu in ka shafa ka shafa to sai a zauna a yi taɗi ba wai kayan makanikanci da shi kake gareji da shi kake masashi kuma ka ji ɗakinsa da gareji ba ba gareji ake a gida ɗakin ba to shi sa ce idan miji na ya taɓa hannu ya taɓa jiki sai ki ji laushi shine na farko laushin zagi na biyu kuma duk abin da ya gare ki da hannunsa alheri hannun bai taɓa zuwa gare ki don ya cutar da ke a akwai kyauta akwai taba jikin ke miki addu'a baki da lafiya akwai wasan soyayya da lobanya shi kullum kaga hannun to kamar zomo ya taba jikin ka ne warrihu rihu zarnab kanshinsa kuma kaman kanshin zarnab zarnab wani itace ne wanda yake da shi ake turare mai kanshi to shi mijin idan ya zo kusa da ni kanshi yake yi duk kayan da ya zo zan kina kanshi shi yasa idan ka je sayan turare in ka sayi turare for women sai ka nemi for ibn abbas ya ce yadda iyali na ke mun gaye ka kura a daka haka nake zama a gida na yi gaye na kura a daka mu zauna da ita amma gaskiya ta allah a yanzu maza ba su kai mata gaye ba sai mutum ya yi gaye ya fita waje ko ya zanzare ko ya shagare ka gan shi kari guga kamar za a yanka kaza yana zuwa gida wuɗa biya shi ne sai sa ko ta jallabi a shekaran ta 27 kullum ka gan shi a gida a jallabiya kamar ta maita kuma haka ake yi ai da matan ba su gaye wa'azi aka yi ta yi suka fara yanzu mata suna gaye a gida shekara arba'in hamsin da ba a gaye yawanci ba cika yi ba duk dinki mai kyau a adaka take ajiyewa sai da safe za a je anguwa ta tashi ta yi ta gugan kaushi yaro daga ya gari ya waye ana goje ga sai ce da ni za a je wai shi ya san ba a wanka a zauna a gida kuma ka san irin kaushi in ya dade ba a goge shi ba aka goge sai gaban sha masa makilin irin farin makilin na zai kaban ya sha makilin ne to matan yanzu suna gaye gaskiya matuka suna yi iya gwalgwado wanda ba sa yi kaɗan ne to yadda suke ba kai ba sai kana gaye wata da haka kawai sai ka zauna ka zanzare a gida idan za a je hannu sai ake wannan gaya kuma ka sa turare kuma sai a zauna a yi tsari amma ba wata jallabiya kamar ta mai tsarin ba <laughs> عندي قالي ذو أعمل يا حبي يا سيد قالت الساسئة نترى غسي زوجي شي مجنة رسيب العماد طويل النجاة عظيم الرماد قريب البيت من الناس na taran na takwas da kace mijinta shafan sakaban zomo yabo ne ko aibatawa yabo ne na take zauji na rafiqul imad yana da tsayayyen dirji in ka kalli jirin san namiji ne a tsaye yana da jirgi. tawilun naja kuma yana da tsawo na halitta amma ba a ce kamar fatalwa ba sai ta ce tawilun naja ba a kwatanta tsawon da muni ba don wata ce ta al-ashallaq shi ne tsawon da ya wuce iyaka ne dogo hankalinka na gwiwarka ne wanda za a ce kuma bayi da fasaha ga wauta amma aka ce eh, na najat kuma ne tsawo da yake na cikan halitta azimur ramad sannan kuma baka yana da yawan toka akwai toka tare da shi a larabcin aka ce wani iya da yawan toka shi ne a gidansa ba a ruwan abinci duk wanda ya zo gidan insha Allah zai ci abinci ba a ruwa kuma wallahi haka muka gada iyaye da kakanni duk wanda ya tashi a garuruwa irin namu na arewa ya san lokacin da ke shiga gida in shekaru sa kai ya ce na ga wani mutum a kofar gida yana kwanciya yi ice daga jeji zai ce ga ko a kai masa haka ake tuwon mara mara ko ba ko ya sauka a gidan da iyalinsa a dare zai samu abinci ko na dumame sai an dauko an kawo wannan haka ake ba wani jama'a ba haka bane duk wanda shekarun sun ya san da yake zuwa gida ya ko ko akan dakali ko a kofar ya sai kai masa abinci duk wanda ya tashi ai bai san ana ruwa abinci ba ruwan abinci daga baya aka fara amma a garuruwan mu asali da suke da ladabi da addini ba a san ruwan abinci ba kuma bakon ma da ba a sani ba ana ba shi abinci na tashi ina yaro a gidanmu za a fito da abinci tire-tire a kofar gida ga baki da suka zo duk anguwar an sani in dai dare yayi to je ka kofar gidan Allah da za a ka abinci ko ba a zanka ba za ka ci mutum ɗari zai ci abinci a dare a kofar gidan mahaifi na Allah ya ji kansa amma a ci ba da san mutum goma ba kuma ba kai san waye ba abinci ake bukata mutane suna a sai a kai musu kawai a daren sai a ce a taso masu aiki a zuwa ɗora wani abincin mutane suna wajen ba su koshi ba iyayenmu suka zauna haka suka rasu ba san cutar kwalsa ba yanzu daga kredin da kai daga an kawo farantin kasu an shirya wani abu an kawo faranti plate amma ya yi doro haka ya kare kana ɗiban spoon da ya kadura ya cika wai kuma haka ake so ka tsaya ba haka ake yi ba ai kai daga ka ga farantin kai ka san ba a shirya gaskiya ba da haka za a kawo akwashin kai da sai ka lega kake ga cikinsa haka ake yi da abincin yanzu muka koyi rowa kuma sai Allah ya ba mu cutar ulsa mutum yana nan Allah ba ta arziki na dukiya amma a cikin dare sai ya sa alama ya tashi ya ci abinci saboda cutar ulsa ko azumi baya ke kuma bai san me mallaka ba akwai bala'in da ya wuce wani. kuma ulsa ta ciwon abincin shi yasa abincin ma albarka sai ta yi karanci cutar ulsa dai da aka sani sabuwar cuta ne a garuruwanmu shekara arba'in talatin da biyar talatin hamsin iya da wahala a rikicin ga wani mai shigar olsa to ta ce mijinta babu rowa in an ce akwai toka to shi ne ana ɗora tukunya ba dare ba rana dafa abinci ake duk gidan da ka gana yau da toka to gidan ana dafa abinci wannan to asali haka ne in aka ji gida aka ce ba toka sai ce wannan marowata ne gida ko toka babu karibul baiti minan nas ce mijina kuma mai fi gidansa yana kusa da mutane inda daga kayan kira zai amsa shine bai mana gida a bayan gari ba Ya yi gida ne a cikin jama'a da suke da bukatar taimakonsu don ya taimake suke bukatar taimakonsa don ya taimake su shine qaribul baiti minan nas wato yana tsakiyar mabukata ne wanda duk inda ya fito ana da bukata bai guje su ba ai asali da an fara gudun cikin gari sai mutai koma can bayan gari ya gida yanzu matsalan tsaro da sa kowa yake tsoron bayan gari ai da an fara haka sai sa ko ba don Allah ba sai an daga gari ai haka yake faruwa to shi gidan yayi ne a cikin mabukata don daga sun yi magana yayi ya kuma taimake su to haka ne na yake shi baya nisantar mutane kusa yake da su gidansa na cikin su kuma in suka kwankwasa zai amsa musu abin da zai iya wanda ba zai iya bai magana mai daɗi ya bada haƙuri. wannan ita ya botai ko muzantawa ta yi ba za ku iya gama hadisin nan ba in kun amince sai mu tsaya akan na goma insha Allah ta'ala haka ya yi ko wannan darasi na hamsin da bakwai ne sai mu tashi akan darasi na hamsin da in insha Allah ta'ala sai mu tashi kan na goma in nace zan yi sauri ba za a kammala ba so za mu tashi kan na goma da na goma sha daya insha Allah ta'ala a dai inda muka tsaya kowa sai je gida ya tambaya shi a ina yake da Allah ya ce kai bayani akan rowarsa akan mu'amalarsa akan gayansa akan lafazinsa da komai da komai akan ɗaukar nauyin iyalai da ciyar da iyalai da biyan kuɗin makarantar yara da kuma ɗan ba da pocket money da ake yi in yana da hali gwargwadon arzikinsa da yin fitbo su a jirgin su a ce wa man tsobir alaihi rizqu fa yanfiqu kula da la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sai ya ji ba da usri yusra in kuma an gaya mana sai mu gyara kuma kar a gaya ma gaskiya ka fara faɗa to daga islamiyyar ma kin daina zuwa ba ni nake biya ba to islamiyyar ma sana tuni ai haka muke wai shi saboda yana biyan kudin islamiyya shine ba dama a masa nasiya Allahu akbar yanzu wa'azi zaki min go wai kake islamiyya ba ni na ba yanzu ai mun ba za wala lokacin matsala kamar ma shi rodo masa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت to bari mu dawo rubuta malam ya fi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ala muhammad wa ala ali muhammad kama a